الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina na tafo gini ya jima'a da ula 1435 kalenda nigeria na adin daidai ba tafo gini da yin april ko 2014 ya kalenda miladiya na ne kakin irabe jin bayani ya sifatul mar'ati sayi'a ko sifaji yin zagi na izadide na al-imam al-hafiz ibn qayyim al-jawziya litafiyan al-kafiyatu shafiya في الانتصار للفرقة الناجية ميقال قصيدة النونية وشان يعني قصيدة النونية ابن سيمين بها السعدي بها الراسي فولوم 4 بيج 522 فصل في حلي آل الجنة كركشين فصل وشون قام لا تسبينك صورة من تحتها الداء الدوي تبوء بالقسران قبحت خلائقها وقبح فعلها شيطانة في صورة الإنسان تنقاد للأنذال والأرذال هم أطفاؤها من دون ذي الإكفان ما ثم من دين ولا أقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن وجمالها زور ومصنوع فإن تركت تركت ولم تطمح لها الأينان طبعت ألا ترك الحفاظ فما لها فما لها بوف فما لها بوف وفاء حق البال قط يدان إن قصر الساي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحسان أو رام تقويما لها استعصت ولم تقبل سوى التعويج والنقصان أفكارها في المكر والكيد الذي قد حار في فكرة الإنسان فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من أيد ومن نقصان نقد رديء فوقه من فضة شيء يظن به من الأثمان فالناقدون يرون ماذا تحته والناس أكثرهم من الأميان أما جميلات الوجوه فخائنا تبه لهن وهن للأقدان ابن القيم ويقف لا تسبينك صورة من تحتها الداء الدوي تبو بالخسران la tasbiyannaka suratun ga lugwa suran doci wọn wọn wuji ma ko wọn wuji ma ko wọn gishi ma ko min tahti hadda udawiyu min ce ha a adawu batun adawiyu ne kpaizanin tabu ubil kusurani wanda na dada da na asara sura yake wanda nan eh sura yin zagi da jannat na ifi jona ko kubihat ha wa kubiha fi'luha kubihat khalaiquha tabi a taba wa kubiha fi'luha yatnu muke lona ja shaytanatun fi surati insani shaitan wuyo na da sura ya zawan jona suna gina shishi babu ci alalima na bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga man ataka hinan aw arrafan fasaddaka wu ma yaqulu fa fakad kafara bima unzila ala muhammadin ga babu ci ko e ba san cinan wuci mu ya gaskiya da yanin gane na ana ji kafirci bai na ci ga alin muhammadu ne ko ne shishi ko yin da gine shishi wọ́n di sálà ni kó wọ́n ìlàmí ni kàn bá ní kó wọ́n ìlàmí tó bá ní kàkiri àdé ni mẹ́rẹ́ ìzá lẹ́tì mọ̀ràtù hamsa ha wà fa mẹ́ṣára ha wà ha ha wà sọ atubala ha dakhalat jannata rabbiha idza sallati aka yi tsara mu za a ko wa haka zafar jaha ko ci ma wajen wa a sa aka ba al'amani fiye da halajjar na tsarrabi ha ga ni Ga da ajiyar na ya ce ga ni madana ni sa lagunya azu ko ya e ba ko ya lani kuwa wọ́n zàrọ̀ abu ganyanu àti gíga ní ìlàjí ṣíṣì misuwan wuda anan nimanci ebazin kulokushi gawagi da yana biyu ne al'alimata ce mai tuzi min kawalin ila da dai rafibun ati ya ci ngayin zagi ya ji babu zannan magai zawon jika jirba ba fanan magai jirba fanan gare su ne wakwa fanan jirba ko rijin wasu fagon sai shi mago la tabar rajina tabar da jahili yake ula shi da kirki ga don da yin na gama da disibu wata ji wala mu jabo ko ku bi hafilu ha sai mun muke da muke yaba shaytanu kin fi surati ne shaytan da sura ne zani ne da mai gaji ha ki da shi ma sama anai magaban wata basu muka fi waje a fi ka sadaka tilka ne wa ne yayi wani ciwo sadaka ila ji shishi ebu ga da wallo ko e ju te mo kwa ma ebu ga da ba gore ba ti je o nga ti bo kanga wani ti fana na khadija ya a me ji da garu jira yo na na na ja ga so kwa so o ya so kwa lo lo ti ya e bo no we gun yi wo me ji kazan wo me ji kazan wo me ji kazan wo me ji kazan ila ji shishi won je o àmọ́ ẹbẹ́ ju wàhálà ju ìmọ̀ ẹ́jú bùtẹ̀ ń kó bí owó ẹ̀kọ́ ó lè yà nga ndu wa mu duje ya wato yanyi tibe na kan waje na ma ya yi e ne ya buya ebon buyi ga sanyi sakwai wawan alamitwa zane ma wagan wuda zane ma nga wa mai jin wala ba wani ya alibi sa sallam a ga alibi kilo ke tu khadija ya e kan dondo alibi ya khadija imani e da ni ka kuma ya zai imani da ni ya khadija ne ya gaskiya ka kune zaji jiya ni gaskiya ne khadija duki wu ya ni ka kule jadu dukiya la ka ni khadija mu magi jiya ni ni zaji na mai jeri na ne go mai jwala bai jabu ni zaji shi mu ka karo ka kura mu ba ta ba za karo ne na na maryamu mun mun na na mu nan ga wai yi wu izwa bi ko zuri ya tare da shaytanir rajim nori ngaji na amma ne jaru wa je ke jabu wa ji ani wọ́n mẹ́ ìlàjò tí wọ́n ní tankado ní anzari wal arzari hun afa ugamin dóni lil isani tankado ìgbàjí ìlú tí wọ́n fẹ́ dàdá mi tó lil anzari wal arzari ìzà sápa ìgbẹ́ bẹ̀rẹ̀ kìí hun afa ugaza mẹ́jìgá ìyàwó ní dóni lil isani wọ́n àyíká kìrìkì ìyàwó mùnáfíì miji yawo ya yi da kiri tare miji ya yawo fafi kaji ya tilati ji ga manazu ci ji ban bashi da jedo gani jinin da yi jiji ba abuwa da ya san bashi da a na shigo da ajiyar a nan maga almarwa ladi ya khalili sai ya zuwa duk mai khalili eh za ga mutu a dini yan masa ya bugu ya zuci ne zuwa ne ya

ai ma yo sai bugi da ne ne gai goye bane sai ya kulla ya nan mun fi samawa to al ardi gai ba illa Allah idan da saboda na jayi ne zai guna sai Allah kuma gan ba ne san ba ta da ne gai bu Allah ya luwa shi da gin daga wa Allah ya goye alalima ni sa sallu ga inna muqawata ma mu wati walata shirku wa wani zalimi ajinin hmm wanda wasu su kwa yi da kwa yi alkiya biyu su kai gaskiya da shi da shi da shi da shi da shi da shi da Allah a dajiya ne kana muka sha no yo ko umele ga na wadana na lu no le ga nabi adinya sallallahu alaihi wasallam abu abu abu ga ẹbú bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ tó fọ́nù ń jẹ́ àìlà ló lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ àìlà ń ga sùn wọn àfa ìmáàjọ ìjọba náà wà fún ìmáàjọ ẹ̀jẹ̀ àdìkọ́ ni wọ́n àṣà wọ́n lé àdínníta méje náà kó tà wọ́lá ákìlì oúnjẹ tó àǹkẹ̀lẹ̀ wọ́lá kò ní kí ká tẹ̀lé ẹ̀kí tí ọmọ oúnjẹ wọ́lá fọ́fún mi nà rahman lórí dọ̀tí tó rahman yẹn ebo ne ga gani da sutura man wa rufi girgi ba bayi man khafa allaja man allaja balaga liman bin sai jiwa man khafa man wali man khafa maqama rabbihi jannatan wala takhafu la ne ma khafu ne yasmin sai alayhi zaliya da su zaliya shishi ebo da su sai na da wani in pa yo tsara gi ga kabaro kinwa ya jona ebo da su sai na da wani in pa tsara gi ga da ya mutun ga ya jona ya da su sai na da wani inda su sun goyi digiyo njiwa bin wajiba an lwa bi da makaranta islamiyya an lwa sai bin to ne ba wani lanwe an siya wani manyan tayo ga yi manyan su kwaye yau ne in zagi daidai shi da nan wa jamalu hazurun wa masnu'un fa'in tarakatu lam tasmah la al-aynani wa sauma zurun gamanun

kun yi haka mhm. a ṣáwà gan kọ̀sìkọ̀dí mọ̀tá ń fẹ́ jíkí ń fẹ́ ju ṣíwó ga ṣíṣe ní pátá wọn jí kìrìjítà wọ̀dá ní bí nàìjíríà náà wúrí yìí nìyà fún wa mara طبيعت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق البال قط يدان طبيعت أجل غير النبي على ترك الحفاظ etinye gwalu egwu wotanya fama alhaji wa fari hakin ba'ali kafi ya dani wani sha alkọ ne ba wọ́n jẹ́ àná kó ẹ bá àjẹ́ àlẹ́kẹ́yìn ndị ndị ní bàbú wọn ni oúnjẹ tó bá àrùn tí bàtọ̀ àgbà bàbá sọ̀kú ìyàwó bá wọ́n lè sọ̀kú àlẹ́kẹ́yìn jọ ya ba bá òfẹ́

ngumi babu wani yanki ti nga ci wuce je ya so mula ba no je je ngumi babu wani yanki na ga jifa gane ga wande yo amma ngun ne bu bona su ku mutu a cin ci ne taliya a jo kashi indomi kashi kashi buredi ko kashi eji kashi kanzo kashi pepper soup kashi dendo so shi kashi snack fata sai jama wani jiwu mai jiwu da yi wajen ne in bi a bango to sai saku sai bai lai doro ya yi ne yi tunaga ba wani ji wani ga ba wa yanu haɓa mito amma ka fitinin lagin na gasi ta ta yi jego ya bu na suku kun a jana ko jego yi ko yi, ko ba zuwi ko kundi alheri ko yi ta hankali wani da iga ajiyar zagi bide da ko in kasara da ita min in kasara sa'ayi alaiha sa'atan na ne da wadda yi wunan yi in zagi na zagan wa hal'au da ita min isani ke wata bajiya ne wata bajiya ne yari yari ne bulu bulu ke wajen yari ne kuma su kai ba ne kana na jayi yi wai bai yi ne hannu kanu na fara wana wana makoyo da dai nawa ne zaune ne na mu na anin sa san da mu gani zagi ya duk mu sadaka ji e eh, gwanin ne ne ga duk fiye na go a ga kilo ji a rija anin ga to tuna la na wata tuna la shi ya la ga kuki gwe mai je boya ba awra matakwi man na hasafat wa lam takbal siwa tawi jawan nuqsani awra matakwi man laha ko ya ba imin na ti ya e ba ci don walo ya ko gore wa amur a halaka bi salati ya ku an fusa ku wa alikum nara ko istafat min na wa lam takbal si wa ta'awuji wa nuqsan ma wa sai ki yau adala ya kada kada mu fulu wa wace ina ne ga kulli katil mar'atu min duniya a ajin da yi shin daga bangi to wa ga dole wulu ta complete ne ga ji ngadi kuma gaskiya yau ne zai ku afkaru ga filmakirwal kaidin lari ka da harafi sekaratu insani afkaru a tunanin wajina filmakirwal kaidin lari ya ce makinci da kaidi riri na so ka da harafi sekaratu insani na tunanin zawon jiwa jiyo wa wa wa wa wa shi kubonin فجمالها قشر رقيق تحته فجمالها إصو قشر إبقالي لفتون رقيق نفع وملوكيانا tahtawa ma takwaye foundation ma ci ta min aibi wa min nukusuwa ne ya gaba ya rubata da tibo ebi fi takun can boli fi takun can haila fi takun can nifas fi takun can hururu fi takun can ko amma ga wale ko wanda wanda ku gone ka suku na ta nakudun radi un ta nakudun radi un fo ka hu min siddatin shay'un yuzannu bihi min al-asmani nakudun yawo radi'un na ganjana faukahu ya kiye wa wucin min firdocin azarfa da wani azu ya wani wadda wani jagunan ko ya wadda wani jagunan amma ya wata jiki a yan wuje wa wanja a cazar fa zuɓe kiyo ewo wuce azarfa na a zuɓe wa gaje wuce wa da nan al'alimin lugwade yadda tilu wa ya ce kare ko shekun yi zonu bihi minan asmani yan doci wani zafi ne ga o oh, a yan na jikiyar yan nan ta فالناقدون يرون su تكته والناس أكثرهم من الأميان فالناقدون da na ji egba a ci e waye nan ngoji yana ko ya rauna ma za ta ta eliye na hutaku wane ne wannan su aksaruhum min al-umyani e za shi ma dokun nan da an ya fiti na ga ne ta gin na jisa wasu amma un gadi ne un ya tabiya wani un mai yi ti ji un ya so ya ciye un ya ni to a nabi a ki duje un da girman kaya un da tarbiya kirki un da yawan jiji un da mu'amala wani un ba ta ya cinile ta gin na sa'adi wale koruya wale yuya wale misuya in bai da zo to ga aka lura ta ake cin yi su dan da ke na kawai ga wuye cin yau wuye cin da cin ya amma annaki duna ya rauna ma za ta ta ɗaya guta ko nan wannan su aksaruhu min al-umyani da an gima duk mun ba ma annai ma'an ayya cikin ya a cikin ya raunaya amma jamilatul wujuhi fa kha'ina tubu lahunna wa lil akhdani amma jamila tu ja ma kan yi ne kuma dai gani wace sai ba fisko da anafa fa khainatu buuluhunna e eh, inda ce ji inda ce ji ba shi jigu wa hunna lil aqdani da ce ya ji yau ne shi boy shi ba ba shi gon ga kiyo ne ba ga wuyo ibn qayyim ce ci gaba ga ko gaba shari'a al-kafiyatu volume 4 page 5 35 ngam ما ها هنا والله ما ما ها هنا والله ما يسوي قدا متضف واحدة تراب جناني ما ها هنا إلا النقار وشيء وسيء الأخلاق ما عيب وما نقصان هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني والله قد جعل النساء أوانيا شرعا فأضحى البال وهو الآن لا لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهوانكم وما ها هنا أجل بجنة دين جاء ونون عليه sai zagi ne fi shi abin na bata na mayu sawi kula mata zufri wahi da cin turabi janani ngoye nkumbun dume ni zagi na wadari a lijan nuna e ya bai sabu jena ma ga guna illa ni qari wa sayyul akhlaqi ma aibin wa ma nuqsan zagi cikin ji don da zagi da yi ta biya ta ba ta ba ne bi aibu shi amma gumi an ne yi jabo. hamun razana wa gamun nan bakin ciki da'imun na adama da sai yi wani mai wawa da yayin lagin nan mai yiwuwan yiki mai cin kayafu mai limbin wani nan mai lulu asibiti mai bagaduni mai yiwu, mai jin kazan mai fara ya zane aji mai jin ayeli mai jin zane aji je ba ta yi baki bai ba mishi bai zane lafiya ma ka so ni kiyaye mu lafiya ciyen ji lafiya kan da lafi frustration na hamu wajen mun gano na eh ta ya ji ya gubo da to mu ro da ba do so ku ya waji unde ge je won fe lo asi su fe da je ya ba wa to ko je je je ji guba ga gaskiya wakin class mu do ma fe je wala kun dole je ya da to e bugun ya ji ya mu ya mu ji ba ba shi daga wani waji hamu wa gan mu ladin ẹba da lẹ́yìn ìrìnàjò nínú etí èdè ń bọ́ wọn àfàtẹ́ bá tẹ̀bi tìṣí mú wọn wọ́n náà yàn wọn dé ètò yìí nira àwọn oúnjẹ ìdáná a àti ẹba lórí wájú bí tẹ̀mítẹ́mẹ́ náà tó ṣáà àwọn oúnjẹ káàrọ̀ wa. hamu wa gamu láṣà ya ni wọn á ti àyè rẹ ẹba ṣì da da hamu wa gamu ngo jira na ko e ba de ge ti ye ji cha su ya ji min na nya lu ba ga ja ya che bana mu cha ga ga mu ji ya do e ba mu wa ge ji ne ja la de ta wa ya ji tu ka tu yi le la han wa ga mu ne dia ba nda ji ta hamun wa gamun e da'imun la yantahi na zana hatta talaqu aw al thani ko sai inda wala kuma gigan ya bata والله قد جعل النساء عوانيا ce ki wani zagi lafiyar wuji na jafe ji filip da karkashin ya ba gwana shar'an e a shari'a wani fa'adu halbalu wa wal'ani a mai maga alihan gai ga na jiwala ta ne haka ba da wani da ga ke jiwala gudu la to tiru lanna ala ga da na wa na jikin gina ta na ma'ana waye da jaje ne ba ta ma fa in taf'al raja ta bi zillati wa hawani wa gaja ta ga wa gaje ba bi zillatin da ya bai wa hawani nan ne kulakanci wa ne ga tarbiyyar zaɓi don ka sashi ya sifan da ta kwata bai zai tun mutum jikiyar don da ki gado na ga shi shirka wọn kò sí wẹ̀dí dídí àwọn kò sí wẹ̀dí ìbátan wọn kò sí wẹ̀lú jìlìbáàbù wọ́n ẹ̀jà zina wọn kò tó wọ́n di éjì tó wọ́n di tẹ́lifíà wọ́n wọ́n ní tún náà wọ́n ní ìlàyé lẹ́yìn ìlàyé tó jà ilẹ̀ tí a yẹn سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله